Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Laraba biyar ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanin labaran. So Ibrahim ga kanin labaran tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amsa laifi a jiya talata a wata kotun jihar new york inda ake tuhumar shi da aikata laifuka talatin da hudu. an kwantar da yara mata 'yan makaranta na iran ashirin a asibiti jiya talata bayan da aka samu jerin hare-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya kotun kolin pakistan ta ba da umarni a jiya talata cewa dole ne a gudanar da kware-kwaryar zaɓe a lardina biyu ranar hudu ga watan mayu To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji bayani kan kin an laifuka talatin da hudu da tsohon shugaban Amurka wanda ake tuhuma Donald Trump ya yi. Daga masu tunanin bita da kulli aka yi masa na siyasa suna iya masa tausaya masa amma kuma ga masu fahimtar ainihin yadda mulki yake tafiya da kuma yadda ya kamata abubuwa su kasance bai kamata a ce hakan ya kasance ba. Za kuma a ji wasu Za kuma a ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane shida a jihar Taraba ta arewacin Najeriya. Dukiyoyinmu sun ne, an mana kashe-kashe yanzu ga makaranta don muna zanne. Kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sanyina ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amsa laifi a jiya talata a wata kotun jihar new york inda ake tuhumar shi da aikata laifuka 34 da suka danganci ba da bayanan karya kan harkokin kasuwanci domin boye wani laifi da ba bayyana ba masu shigar da kara sun ce laifin da yake ɓoyewa na da alaka da kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016 a wannan shari'a wacce ita ce ta farko da ake yi wa shugaban amurka na yanzu ko tsoho lauyan gundumar manhattan alvin bragg ya yi zargi a cikin wasu jerin hujjoji tare da tuhumar trump cewa tare da tuhumar cewa trump ya yi ta karya a kan bayanan kasuwancinsa akai-akai don ya sake laifukan da ya tafka da kuma wasu bayanai da za su rage masa kima idan masu kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na 2016 a wani bangare na shirin a cewar sanarwar da ta biyo baya ana zargin trump da kitsa biyan kudin toshiyar baki ga jarumar fim din batsa stormy daniels kudi dala talatin kafin zaɓe don rufe mata baki game da ikirarin da ta yi na kwanciya na dare ɗaya da trump shekaru goma da suka wuce trump dai ya daɗe yana musanta alaƙa ta jima'i amma banda biyan kuɗi. An kwantar da yara mata 'yan makaranta na Iran ashirin a asibiti jiya talata bayan da aka samu jerin har-har na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya kamar yadda kafar yada labaran kasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan matan jinya bayan sun yi fama da karancin numfashi a Tabriz, babban birnin lardin gabashin Azerbaijan na arewa maso yammacin kasar. shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin asgar jafari ya shaida kamfanin dillancin labaran irna cewa nan da nan aka aike da kwararrun jami'an ba da agajin gaggawa zuwa wurin da lamarin ya faru bayan wani rahoto da ke nuna cewa dalibai da dama daga ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandaren 'yan mata da ke tabriz na cikin wani hali mara kyau. ya kara da cewa gwajin da aka yi musu da kuma yanayin da gaba ɗaya na duka ɗaliban yana da kyau labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an taliban a afghanistan sun sanar da majalisar ɗinkin duniya cewa sun haramtawa mata aiki a ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata game da sabon gyara da ƙungiyar ta yi na baya-bayan nan na takaita 'yanci da walwalar mata a ƙasar. mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stephanie dujarric ya shaida manema labarai cewa ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres duk irin wannan haramci ba za a amince da shi ba kuma ba za a yi la'akari da shi ba wannan shine na baya-bayan nan a cikin wani yanayi mai tayar da hankali da yake kawo na kasu ga kungiyoyin agaji na kaiwa waɗanda suke tsananin bukata majalisar ɗinkin duniya ta hangi faruwa hakan lamarin da ya sa ta bayyana damuwa cikin 'yan watannin da suka gabata. To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Jiya talata tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi ansa laifuka 34 da ake zarginsa da aikatawa bayan da kotun kolin jihar New York ta tuhume shi da biyan wasu kuɗaɗe kan wasu dalilai da ake takaddama a kai a yayin yakin neman zaɓensa na shekara ta dubi da sha shida abokin aikinmu baba yakubu makeri ya je new york ɗin ga kuma rahoton da ya haɗa mana da misalin karfe uku da rabi na yamma ne trump ya bar gidan kotun da ke lamba ta ɗari a kan center street kuma zai sake bayyana gaban kotun ne a ranar 4 ga watan disamban shekarar 2023 an shafe kusan sa'a guda ana tuhumar trump a cikin kotun da ke gundumar manhattan trump ya zauna a gaban alkali akan teburi tare da tawagar lauyoyinsa a ka'idance yayin da trump ya bi tsarin yin rajista kafin a gurfanar da shi an ɗauke shi a matsayin wanda aka kama kuma ana tsare da shi lamarin da magoya bayan trump ke kallo a matsayin wani bita da kullun siyasa ne Trump mai ƙoƙarin kansa ne yana da rauni kamar kowa amma bai yiwuwa a gurfanar da mutum saboda wata mu'amalarsa ta jin daɗi da yi a baya dukkan mu'ajizai ne akwai wani ɗan majalisa ne amma yana da nasa mugun aiki da yake yi kadan da rikici ya kaure tsakanin magoya bayan trump da masu adawa da shi in ba don ɗauki da jami'an tsaro suka kai ba shi ma malam jibrin abdullahi yana da wannan tunanin cewa ana kokarin hana trump fitowa takara ne a zaben shekarar 2024 ni dai ban so yadda ake mar ba domin mutane da yawa sun yi shugabancin amurka sun sauka lami lafiya tuhumar su an takaita in ma akwai wani abu a kansu a da sun takaita tuhuman da mutane sun fita kan mulki to tunda shi ma ya sauka kan mulki ba abin nan bane kuma yana da yancin shi na ɗan ƙasa da ya sake nema in yana so to ina jin wannan ne yasa ake mai zagon ƙasa ba a so ya dawo saboda yana da wa'azu mutane ko da yake masu eh, bin bayan shi ba duka nike ra'ayi da su ba na ra'ayi da su da suke yi da yawa to amma ni na zaɓi bangaren cewa shi ya kare mutuncin mutane batun zub da ciki batun eh, luwaɗi batun maɗigo duk ya hana su ma taimako taimakon da su nan ke ba su dushi da ya zo ma ya hana ya ce shi ba zai yarda da wannan ba to sai ni a matsayina na musulmi na ga cewa wajen nan ya ɗan karkato ya biyo hanya addinin musulunci masu sharhi na ganin wannan dambarwa na kara wa trump farin jini a maimakon dakusar da shi batun da malam muhammad lawan ya ce ba haka ba ne daga masu tunanin bita da kulle aka yi masa na siyasa suna iya masa tausaya masa amma kuma ga masu fahimtar ainihin yadda miliki yake tafiya da kuma yadda ya kamata abubuwa su kasance bai kamata a ce hakan ya kasance amma kuma za a faɗi gaskiya laifukan nan da aka shimfiɗa masa gaba ɗaya ya yi su ko bai yi su ba ya yi su gaba ɗayansu gaba ɗayansu ya yi wannan rashin mutunci da rashin kunya a yana shugaban kasar ma. To kai za ka yi mamaki ka ga an wayi gari ya sake zama shugaban kasa? A'a ni ba zan yi tunanin haka ba. ba akwai dai mutanen da za su tausaya masa su yi amma mutanen da suke son ainihin gaskiya a tafiyar da doka da kuma shari'a akan yadda ya kamata to ba za su fa zaɓe shi ba. An shirya Trump zai bar Manhattan bayan an gurfanar da shi a gaban kotu sannan ya koma Florida inda zai gudanar da wani gangami na yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2024 a club ɗinsa na Mar-Lago da ke Florida. Baba ya ko makeri sashen Hausa na murya Amurka daga birnin New York. To gaida baba makeri ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hafiz da kashi na biyu na labaran duniya. Kotun kolin Pakistan ta ba da umarni a jiya talata cewa dole ne a gudanar da kware-kware zaɓe a lardina biyu ranar sha hudu ga watan Mayu. inda ta bayyana cewa jinkirin zaben da hukumar zaɓe mai samun goyon bayan gwamnati ta yi ya saba wa doka Hukuncin dai ya bai wa tsohon Firaminista Imran kan nasara ta siyasa, wanda ke ganin an gudanar da zaɓukan ƙasar tun da wuri bayan hamɓarar da shi daga kan karagar mulki ta hanyar kaɗa ƙuri'an nuna rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a shekara ɗaya da ta wuce. Jam'iyyar kan PTI ita ce ke rike da majalisar dokoki da gwamnati a tsakiyar Punjab da arewa maso yammacin lardunan Kibar Paktunka. Uh, har zuwa watan Janairu lokacin da ya rushe su don tilasta yin zaben wura'a duk faɗin ƙasar. Daga ƙarshe, shugabar hukumar tarayyar Turai rusul von da shugaban Faransa Emmanuel Macron za su sauka a Sin yau Laraba da neman sake kyautata dangantaka da wata muhimmiyar abokiyar tattalin arziki yayin da suke shirin tattaunawa kan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar ukraine da barazanar da cinikayya ke fuskanta macron ya kai ziyara ƙasar sin na ƙarshe a shekarar 2019 wannan dai ita ce ziyarar farko da bandalin ta kai tun bayan zama shugabar hukumar tarayyar turai a wannan shekara tun daga wannan lokaci sauraron matakan shawo kan annoba da sun ta saka sun tilasta duk wani taron diflomasiya kamar dangantaka da turai ta yi tsami na farko saboda dakatar da na saka hannun jari a 2021 sannan beijing ta ki yin allah wadai da rasha kan mamayar da ta yi wa ukraine ga macron da ke fuskantar zanga-zangar masu bore da sauyin tsarin fansho a faransa wannan ziyara za ta zamto mai alfanu yayin da ya yi tafiyar da tawagar 'yan kasuwa da yawan su ya kai hamsin ciki har da na kamfanin airbus da ke shirin tattauna kan odar wani babban jirgi da kamfanin alstom na da na edp mai kera makamin nukiliya To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jihar Taraba ta arewacin Najeriya inda wasu 'yan bindiga suka hallaka mutane shida baya ga kone gidaje da dama da suka yi. Muhammad Salisu Lado gare ka. su dai 'yan ta'addan dai ko ko in ce masu garkuwa da mutanen sun yi ba ta kashi tsakanin su da 'yan sa kai na yankin baka da ke karamar hukumar ardo kula a jihar taraban inda kuwa lamarin ya yi sanadiyar kashe mutane shida da kuma jikkata wasu da dama hadama ma da asarar dukiyoyi kamar dai yadda dagashin anguwan baka wadda lamarin ya ritsa da shi ya shaida min. ni ma ina cin wadda ya gudu. ba wai tare da Najeriya ba haka muka gudu su kuma da suka samu suka iso cikin gari sai suka kama kone-konen gidaje mu kawai to shi da muka kama gudu daga baya ke kenan wace gari nan, muka fara jin labari sun kashe kashe kamar mutane nawa suka kashe eh a labari kan kamar mutane shida ne kun tabbatar cewa mutane shida suka kashe ko dai kuma jita jita kuke ji ba jita jita ba akwai uku wadda polis sun san da shi akwai kuma uku wadda ɗaya kama jiya na ka ɗauke shi ma akwai ɗaya ba fulata ne wadda an riga da an binne shi akwai tabbashi an binne akwai ba wele ɗaya a cikin baka kaga ya zama shida. Na cewar su a daidai wannan lokaci ma ba kowa a garin kamar dai yadda wani 'yan gudun hijira wadda lamarin ya ritsa da shi ya shaida mun a bisa alkawarin ba za mu ambaci sunansa ba. To rayuwa kan sai dai mu ce inna lillahi wa inna an mana kashe kashe a makaranta da kuke zaune a wani tallafi da gwamnati ta kawo muku? Eh alhamdulillah ana kokari don ana kawo mana abinci irin masara kuma ana taimaka mana dan kayayyaki na sakawa na matan da yara gaba da wuri. Ɗaya daga cikin 'yan sentiri da ke yankin baka na karamar hukumar ardokwala kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan artabun shi ma ya shaida min cewar yanki nafa sun dauko waɗansu a wuraren jalin guraka sai yan sa kai suka tashi suka je domin su kwato wannan mutanen sai kasance kinafin ne sun fi karfin yan sa kai din sai yan kinafin ne sai suka bude musu wuta to ko mahukuntan jihar taraba suna da masaniya akan akuwar lamarin tambayar kenan da na wa shugaban karamar karamar hukumar ardokwala a jihar taraban honorable salisu umar sani wanda ya suka sauko ka fara da su yan banga din suka fi karfin yan banga har waki dai wanda jiya aka fito da shi waki uku wanda muna kyautata zaton yan banga ne amma dai ba gama verifying ba don akwai ɗaya da ana cewa taimu ba dan banga ba ne ba sai suka karisa cikin gari kuma suka ci gaba da harbe-harbe mutanen gari suna gudu suka kama kone-konen gidajensu suka tsallaka daga garin baka suka tafi bozin da lainde duka mutanen wurin suka abin nan din su. Na yi ta kokari domin yin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma haƙa ta bata cimma ruwa ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abdullahi na buga masa waya bai ɗauka ba na ko aike masa sakon karta kwana shiru kake ji. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To da Salisu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. sanarwar da hukumar tsaron najeriya ta dss ta bayar kan bankaɗo wani yunkurin kafa gwamnatin rikon kwarya ta ta da kura a siyasar najeriya jama'a assalamu alaikum a makon da ya shige ne hukumar tsaron najeriya ta farin kaya wato dss ta fitar da wata sanarwa ta hannun kakakinta peter afunanya da ke bayyana wani yunkuri da ta ce ta bankaɗo na wasu 'yan siyasa a ƙasar da ke yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye ta hanyar kulla makarkashiyar da za ta kai ga kafa gwamnatin rikon kwarya a maimakon rantsar da zababbin shugabannin kasar a ranar 25 ga watan mayu mai zuwa wannan sanarwa dai ta da kura ainihin a gidan siyasar kasar lamarin da ya kai ga haɗakar shugabancin jam'iyyun siyasa goma sha takwas suka gudanar da wani taro inda suka yi matsayar mika bukatar gaggawa ga hukumar ta dss da ta hanzarta bayyana sunayen waɗanda take zargi da wannan tun da ta kasa faɗawa 'yan najeriya cewa ta kama su ya bagi yusuf sani shine shugaban majalisar bada shawara ta jam'iyyun siyasa wanda kuma shine ya jagoranci taron a abuja banda cewa ya sa mutane da yawa cikin fargaba musamman mu 'yan siyasa zai kawo cikas ga tafiyan demokratiya da muke yi a nigeria tun da aka gaba zabe na shugaban kasa da na gwamnoni da na majalisa akwai kurakurai wanda suka bi bayan wato yadda aka gudanar zaben to lallai ba za a rasa wanda ba su ji daɗin abin da ya faru ba kuma a tunaninsu su kila za su su dauki mataki na wanda a ganin su zai kwace masu hakkinsu idan aka duba tsarin demokratiya da kuma tsarin kundin mulkin najeriya ita kanta da kuma haddashi wato dokan gudanar da zabe electoral act 2022 to lallai ya ba da dama na mutum ya bi hanyar da zai bi amma ta kara aka ba da dama inda za a yi akwato ma mutum hakinsa idan shi ya yarda cewa hukumar zabe ba su yi mashi adalci ba kundin mulki ya ba da dama cewa mutum ya yi kara wato ga su tribuna wato kotu na musamman da aka kafa saboda kwato mashi hakinsa to kuma kundin mulkin najeriya ya ba da dama na wanda suke so su yi eh, wato demonstration peaceful wanda dai ba zai kawo wani kashe-kashe da kone-kone da wani abu ba to a bisa ga labarin da su da ya sai suka bayar sun ce akwai wanda suke mitin suna tunani o suna shirin su kawo wato gwamnati na wucin gadi idan kika tuna irin wanda aka yi a lokacin 1993 kenan lokacin da baban gida ya rushe zaben da aka yi na oba na abiola sannan aka kawo shiraka daga baya kuma shi marigayi sani abacha ya zo ya kwace mulkin to kaga daga wannan idan muka bar maganar ingd to kenan a demokrasiya ce ake so a gurgantar da wato za a waye gari a ce ba demokratiya kuma kenan sai mulkin soja to shi ne ya sa baka tashi sai baka ce maza maza mu yi mitin mu fada mutanen najeriya da duniya ma gaba daya cewa wannan yunkurin da aka ce ake yi mu mu yarda da shi ba kuma muna kira su dss da kansu da babban murya cewa su dauki mataki ba wai kawai su zo su gaya jama'a cewa suna da sane da wanda suke so su kawo hargitsi a cikin sani kuma su kawo to shi ne mu a matsayinmu na shugabannin jami'u to a matsayina kuma na shugaban shugabanni shi ne muka kira wannan mitin muka yi mitin muka fadawa muka gawa jama'a cewa wannan abu a yadda da shi ba ko kadan kuma mutane wanda suke wannan shiri su san cewa abin da ake kira wato treasonable felony laifi ne babba wanda idan aka samu mutum ya irin wannan abun da zai hambare gwamnati to ana iya yanke masa hukunci na kisa to shin koyaya masana suke kallon wannan al'amarin dr abu hamisu malami ne a jami'ar abuja kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa wato wannan iskanci ne irin na 'yan najeriya wayanda suke gani cewa 'yan najeriya ba su sa abin da suke yi ba ko kuma kansu bai waye ba ko kuma za su iya su aikata komai ba abin da zai faru a kasan nan in ba aka ba ta yaya za a yi zabe a ce an samu zaɓaɓɓen mutum wanda kuma ake jira a rantsar da shi a ce kuma a zo a kafa gwamnati na rikon koriya ina aka taba yin aka wanne tsari kundi mulki na najeriya ne ya bada wannan dama a bisa wani dalili an sauke zaben ne ko kuma kotu ta sauke zaben ne in an yi zaben akwai wanda suke da kwarafi kawai su tafi kotu abin umar a yadda eh, kundin tsarin mulkin najeriya ya aiwatar kenan ai wannan ba wai wato gwamnatin eh, rikon koriya ba ne wannan ku ne wanda ake so a yi wa 'yan najeriya da suka tsaya tsayin daka suka zabe wato bola ahmed a ah, shiwaji tinubu duk wanda bai gamsu da zaben da aka yi ba ya tafi kotu amma a zo tsakarana a ce wai ah, za a kafa wani ko kuma wani suna yunkuri wannan ma abin dariya ne shi wato hukumar da ke asiri na farin fula da ya fito da sanarwa ai wannan ma ya bani dariya saboda me ya kamata a ce ma kafin su fito da sanarwar wannan sun kame waɗanda ma suke tunani ko suna yunkuri ko kuma a'a suna ma sun ambato wani abu kamar ne aka ya kamata a ce yanzu an kama su an gurfanar da su a gabar alkali a kotu ba wai su ba da sanarwa a sana cewa akwai su da suke so su ta da tarzoma ta hanyar kafa gwamnati na rikon kwarya ba ai wannan ba abun tunani ba ne ko ba abin da ya kamata a yi ba ne masani harkokin shari'a mai nasara kogo ibrahim umar shi kuma ya kalli lamarin ne ta mahangar shari'a to in muka ɗauki tsarin mulkin najeriya babu inda aka fito aka yi magana cewa najeriya za ta zama shugabancin ta karkashin rikon kwarya akwai inda dai aka yi dama amma kuma lokacin ya riga ya wuce don an riga an yi zaɓe wato in muka ɗauki tsarin mulkin najeriya da kyau muka duba shi da kyau wuraren da kawai aka yi wani abu wanda yake zai yi kama da wannan ah, shine sashe na 135 na tsarin mulkin najeriya a sashe na 135 din ma ba kowane sashe ba sakin sashe na uku sakin sashe na uku inda ya ce a lokacin da jamhuriyar najeriya take tsundum a cikin yaki a ra'ayin shugaban gwamnatin najeriya shugaban kasa kenan ba za a iya a yi zaɓe ba to shine ya ce majalisar dokoki ta tarayya za a iya a bukace ta ita kuma za ta iya ta yi ƙudiri Eh, eh, kudiri kawai ake bukata ba wai sai ta yi doka ba to kudirin nan kuma idan muka duba da kyau shi ma sashi na 64 sakin sashi na biyu ya yi wannan magana ya ce majalisar da eh, ƙasa ta tarayya tana da damar da idan ƙasa tana cikin ah, yaƙi kuma a ra'ayin shugaban ƙasa zaɓe ba za a iya a yi zaɓe ba to ita wannan majalisa za a buƙace ta kuma an buƙace ta ta amince ta amince a ɗaga ma wannan lokacin gwamnati ɗin maimakon wato shekara hudu hudu da ake da shi to za a ɗaga ma gwamnati ya zama ana da ƙarin wata shida shida shine abin da yake kawai ya ɗanyi kama da wannan a karin wata shida shidan shine aka yi eh, magana cewa idan an zo wannan kari ɗin babu wani kari a lokaci ɗaya wanda yake zai wuce wata shida to ba a faɗi iyaka ba za a yi ta a wata shida wata shida wata shida wata shida za a yi ta ƙara amma ba a ce ga iyakan wata shidan ba wannan shine kawai wanda yake za mu iya cewa muka haɗa sashi na 153 suke sashi na uku muka hada shi da wannan sashi wanda na kira sashi na 76 to nan ne kawai za mu iya cewa eh akwai wani abu wanda yake ya danyi kama da wannan amma kwamaninsu bai ba da hujja ta cewa za a iya yin gwamnatin rikon kwarya ba saboda na ɗaya an riga an yi wannan sake kamar yadda na ce har an riga an yi zaɓe. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida Murtala, yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan. السلام عليكم أنا عثمان خليفة دقا شارب تسجل السلام أكرا ذكرت سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بهزبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤثروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والأب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكيا بينهما برزخ لا يبيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البالك الأعلى فبأي آلاء ربكما ربك ما كذبا كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما كذبة يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما كذبة سرق الله العظيم fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. Dr. Ibrahim ga labaran a takaice. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a jiya talata a wata kotun jihar New York. inda ake tuhumar shi da aikata laifuka talatin da suka danganci ba da bayanan karya kan harkokin kasuwanci domin ɓoye wani laifi da ba a bayyana ba masu shigar da kara sun ce laifin da yake boyewa na da alaka da kudin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016 an kwantar da yara mata 'yan makaranta na iran ashirin a asibiti jiya talata bayan da aka samu jerin hare-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya kamar da kafar yada labaran kasar ta rawaito. kamfanin dillancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan mata jinya bayan sun yi fama da karancin numfashi a tabriz babban birnin lardin gabashin azerbaijan na arewa maso yammacin kasar. Kotun kolin Pakistan ta ba da umarni a jiya talata cewa dole ne a gudanar da kware-kwaryar zaɓe a lardina biyu ranar sha hudu ga watan Mayu, inda ta bayyana cewa jinkirin zaben da hukumar zaɓe mai samun goyon bayan gwamnati ta yi ya saɓa wa doka. To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatar da shirin da mu Jumbe Hamza sai kuma injiniyan KAL ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da Wassalam.